Tsimbirin yajin aiki na malaman jami'ar Nijar ya janyo tsaiko a jami'o'in gwamnati a cewar shugaban jami'ar Zandar Muhammad Bazamfare da ya nuna cewa baya ga jami'ar agadarsu da kuma tsangayar ilitanci ta jami'ar Yamai rukunonin ɗalibai uku ne za a game a wannan shekara a shekarar farko bayan bakaɗin shekara ta 2019. Ba mu so barin ɗaliban jami'a na shekara 2018 suna garari bisa hanya ba. Mun ɗauke su sun fara ɗaukar darussa na watan Oktoba Nuwamba ne lokacin da malaman jami'a suka tsunduma yajin aiki. Jadawalin shekara bai kare ba, bale a yi maganar shekara ta 2018-2019 al'amari ne da ya mamaye duka jami'o'inmu in ban da tsangayar koyon aikin likita ta yamai da kuma jami'ar agades alhali dukan shugabannin jami'ar nijar sun sarai bisa shekarar da ke shirin karewa domin darussan cike gibin baya amma maimakon haka shugaban jami'ar muhammad fare ya yi tsokaci a watan janairu na wannan shekara mun shirya shirya wata babban muhawara da ta haɗa shugabannin jami'o'i a Yamai. Mun yi raskunan sakamakon yanayin duka jami'o'i. Mun gano tsarin karatun shekara 2017-2018 bai kammala ba, amma shekara 2018-2019 mun yi gyara muna tunanin komi zai zo daidai sai malaman jami'a suka tsunduma wannan yajin aiki abin da ya kawo cikas sosai yanzu inda matsalar take ya ake kallon jami'ar a waje. an perçoit nos universités a l'extérieur. Duk da matsalolin kuɗi da wannan zai canyo ɗaliban da za su zo su ma za a ɗauke su ko ma menene shugabannin jami'o'i ne za su yi nazarin matakai. Sabin ɗaliban jami'a na dubi da goma sha takwas ba su da karatu ba da na dubi da goma sha bakwai sai kuma ga na dubi da goma sha tara nauyi ne da ya ta a wuyan mu ɗauki matakai don kada mu bar ɗaliban suna ta garari bisa hanya matsalar da da muke fuskanta shine rashin isassun malamai. Ko ta halin kaka dai ba za mu so dalibai su ta yawon garari bisa hanya ba. Sannan a gani na ƙungiyar snex ya kamata ta sassauta tunda tuni har an kada ƙuri'a amincewa da dokar. a